wanda aka fi sani da masallacin marigayi malam Babu, Allah ya gafarta mai da rahmar tsohon musulmi baki gida a alƙalawa road da ke tudun wada a jihar kaduna najeriya Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu a wannan masallaci domin ci gaba da jerin gwanan darussa da muhadarori da markazul buhuth wa islamiyya wato cibiyar bincike-bincike da kuma da'awa ta addinin musulunci islamic research and da'awa center wacce ke da cibiya a wannan masallaci take shiryawa idan ba a manta ba a ranar 17 ga watan julai shekara ta 2016 miladiya mun haɗu a masallacin masjidin sulafa a rashidin da ke yola road a tudun nufawa a nan kaduna domin sauraron muhadara mai taken mayyar salafiyya wanda dan uwa ustaz Abu Rufaida Muhammadu Kabir ibn Muhammad As-Salafi jazakallahu khairan wa hafizahullah ya gabatar a ciki ya yi bayani game da menene salafiya? ya yi bayani game da hukuncin intisabi zuwa ga as-salafiyya sannan kuma ya yi bayani game da sunayen as-salafiyyin Wa a yau insha Allah ta'ala yau biyu ga watan Zulhijja a Zulqa'da shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da biyar watan takwas shekara ta dubu biyu da sha shida miladiyya a wannan masallaci za mu saurari muhadara mai taken hukmul intisabi ko kuma wato wujubu tiba'i manhajis salaf wajibcin bin tafarkin magabata wajibcin bin tafarkin magabata wanda dan uwa al Ibrahim ibnu al-Hasan tata zai gabatar mana insha Allah ta'ala kuma bayan ya gabatar da wannan muhadara Sheikh Bashir ibnu Nuh as-Salafi al-Athari hafizahullah zai gabatar da shi ma ta'liqin fata yan uwa za ku ba da haɗin kai kamar yadda kuka saba Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu mali ikon kuɗin daidai da ainihin karanta da mu daidai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu daga cikin alladhina yattabi'una al-qawla fa yattabi'una ahsana ba tare da bata lokaci ba zan mika abu magana zuwa ga Malam Ibrahim Dadda fa li tafaddal wa jazakumullahu khairan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 وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ɗaya ga biyu ga watan zulkada hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara ta dubu da da da bakwai